وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إن انهم كانوا خاسرين mun hore ma waɗannan kafirai abokai daga shaidanu suna tare da su a kodayaushe sai suka ƙawata musu munanan ayyukansu a duniya kuma suka ƙawata musu abin da yake bayansu da lahira sai suka mantar da su tuna lahira da aiki don ita don haka azaba ta tabbata a kansu tare da jama'ar da suka gabace su daga cikin aljannu da mutane tabbas sun kasance asararru ta inda suka yi asarar kansu da iyalansu ranar alkiyama ta hanyar shiga cikin wuta.